Allah ka nuna mana gaskiya a duk inda take Allah ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya a duk inda take Allah ka ba mu ikon guje mata yan uwa a gurguje wani ɗan bayani nake tattare da shi cikin wannan lokaci mai albarka dangane da yan uwa abokan da'awa yan uwa a tafiyar Allah yan uwa a manufa ɗaya ta tabbatar da tauhidi da kore shirka 'yan uwa abokan tafiya cikin tabbatar da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma kawar da duk abin da yake saɓaninsa na bid'a da shirka shine darul hadis gane kenan wato a 'yan kwanakin nan na ga abubuwa da suke ta kai kawo na ga abubuwa da suke ta kai kawo ta wani fannin in na kalla na ga yanda masu hikidi a zuciya suke fito da alfas saƙon da ke cikin zuciyarsu dangane da darul hadis ko kuma babban malamin malam anas taufik albakari ko kuma abin da yake da alaƙa da wannan tafiya ta wannan waje ta ɓangare ɗaya ina munna ta ɓangare ɗaya ina munna ta ɓangare ɗaya kuma ina baƙin ciki ina damuwa ta ɓangaren da nake minna ɓangare ɗaya ne shi ne hakan da suke yi alamar darul hadisi ya kai wani ƙwalƙoli ya kai wani matsayi haka kuma ke nuna cewa lallai tafiyar darul hadis tafiya ce ta Allah Allah na jarraba wannan tafiyan ne don ya ga yaya ahalin wannan tafiyar zasi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cikin hadisi cewa idza ahabba Allah ta'ala abdan ibtalahu liyasma'a tadarruahu liyasma'a tadarruahu yace idan Allah ya so bawa sai Allah ya jarrabu wannan bawan saboda Allah ya saurari kankan da kai na wannan bawan Allah wadda to in na tuno ta nan sai in ga cewa kama alkhairi ne ke fuskantar su shi yasa Allah ya jarrabe su don Allah ya ga yaya za su wanda kuma abin alfahari da na ji daɗi ne duk cece ku ce da ake sheikh anas taufik albakari bai ce komai ba kuma ina fata malam ba zai ce komai ba wato daga cikin mutane waɗanda suke birge ni nake sha'awar tafiyar su, akwai malam anas musamman ta fannin in ya ajiye abu ya yi gaba shikenan ya yi gaba jahili da wawa sai dai ya ta habu-habu sai dai ya ta iyu a bayan fage amma shi in ya tafi baya waiwayawa to haka ake so malami ya zamanto kada duk karen da ya ma haushi sai ka ɗau dutse ka jefa masa kamar yadda imamu shafi ke faɗi in dai haka ne duk kare da ya haushi za ka ɗau dutse ka jefa masa to da an rasa duwatsu a duniya saboda shi kare dai ba zai daina haushi ba duwatsu kuma za su ƙare kare dai a al'adarsa ba zai daina haushi ba duwatsu kuma za su ƙare to abin da nake alfahari da shi dangane da malam anas shine irin wayannan abubuwan baya waiwayawa kuma wannan shi ne daidai yadda kake tafiyar Allah dole Allah zai jarrabe ka ta kowane bangare ta gida da waje wani kawai shi ji yake yana da damuwa don me za a ringa batun darul hadis darul hadis Don me za a ringa batun malam Anas malam Anas kuma alama ta bayyana akwai wani lokaci da wata qadiya ta tashi wanda na faɗi abin da shi yake zahiri kuma shi muka sani na sa wani title cewa wai dama akwai irin wa'insu malima na sunna masu kishin sunna jajirtattu haka na yabi malam anas a ciki na jinjina masa bisa aikin da yake na yaƙar bida'a da shirka da kafirci to amma za ka ga daga ƙarshe wa'insu suka ringa fitowa daga jin shi yana magana kai ka san a take motsawa eh, a daga sanda yake magana ka san yana da damuwa dan me za a ce malam Anas dan me za a ce Darul Hadis to kai ma kai aiki mana wallahi in kai aiki sai mun faɗi wallahi wallahi in ka rusa bid'a muka ga jajircewa ka wallahi sai mun faɗi ba zane bane a jikin malam Anas wanda kai wannan zanen ba ka da shi muka faɗa abin da muka faɗi a kansa a'a aiki muka gani a aikace da kishin sunna da ƙoƙarin yaɗa sunna da tabbatar da tauhidi da kishin Allah da jajircewa in muka ga wannan a tattara kai wallahi sai mun faɗi ba cin hanci aka bamu ba ba ɗaukan mu aka yi ba a'a kawai mu muna so mu ga bayin Allah jajirtattu masu kishin Allah suna tabbatar da gaskiya a doron kasa mukan ji muna son su muna kishin su ko ba mu da alaka da su wanda daga wannan abin zaka fahimci cewa akwai wa'ansu wanda abin yana damun su dan me za a ringa malam Anas dan me za a ringa darul hadis to irin wa'annan tubura su gushe ba suna hada makirci ta kasa suna hada kai da waɗanda suke yaƙa sunna don su ga cewa an kawo tafiyar tasgado sai dai kuma wani abu da wa'yansu ba su kila ko hankalinsu bai kawo wajen ba nan gurin da kaga haka a gurin ya kai haka yadda kaga shi ma malamin ya kai Allah ne ya kai shi wahala kanka za kai Allah lokacin da ma ka zo ka ɓata shi a lokacin ne Allah zai ƙara ɗaukaka shi a lokacin da ka so ka zuban masa da mutunci a lokacin masu mutunci za su ringa kallonsa da kima a lokacin da ka shiga ka fita don ka haɗa abin da ka haɗa a lokacin ne jama'a za su suna sansa soyayya ma da ba su taɓa yi masa ba a da shi yasa lamarin Allah barinsa ake yanda Allah ya bashi in kuma ka ce kai ba haka ba to za ka yi ta damun kanka ne za ka yi ta janyo wa kanka makiya ne da abokan gaba za ka yi ta bayyana kanka ne shi yasa wallahi ta nan mala anas yana burge ni yanda kaga Dr. sani haka yake baya waiwayi sai dai ya bar wawaye a gefe sai ta habu habu haka shi ma kuma yake haka shi ma yake sai dai bai wawaye sai ta habu habu Allah ya kara masa lafiya da nisan kwana ya tabbatar da shi akan gaskiya kuma muna kara faɗi wallahi dukkanin mutumin da yake tabbatar da tauhidi yake kishin Allah muna tare da shi wallahi muna tare da shi kuma dukkanin wani wanda muka ga zai fake da wa'ansu ko ya shigo ta ƙasa don ya yaƙi wannan da'awa to la za mu yaƙe shi iyaka ƙarfinmu eh, za mu yaƙe shi iyaka ƙarfinmu kowaye shi ko da za ka yi da'awa kai ahli sunna ne ko da za ka yi da'awar kai ahli sunna ne ahli sunna tabbataccen ahli sunna shine wanda zai taya dan uwansa ya bid'a shine wanda zai taya dan uwansa tabbatar da tauhidi shine wanda zai taya dan uwansa ya shirka da kafirci to ahli sunna kenan na gaske amma duk ahli sunna da zai haɗa kai da wani dan bid'a dan yakar dan uwansa ahli sunna zamu baje shi wallahi in muka zo mu nema raddi wallahi za ka ga babu wani alamar alaka tsakanin mu da kai dan alakar alaka ce ta Allah yayin da ka kauce wa Allah sai mu kauce ma mu take ka mi ma raddi fiye da yadda muke wa dan bid'a raddi mi ma raddi wanda baka taba tsammani ba dan abin da muke duba kawai haka wake tafiyar Allah shi yasa ta nan bangaren Mal'anas, yana burge ni in ya tafi baya waiwayi haka kuma manya-manyan malaman mu suke ba sa waiwayi saboda in dai ka yi ta wayoyowa za a bata ma tafiyar ai shi wani kawai so yake ka waiwayoye suna wani so yake ka waiwayo ya bata ma tafiya saboda wannan tafiyar ce baya so ka yi yadda kake yaƙar bid'a ne baya so ka yi yana jin takaici yanda kake ya ka shirka ne baya so to yanzu me zai zo da shi ya dauke ma hankali ka bar wannan aikin da kake kai to yayin da ka waiwayo kake sauraron sa ya ɓata ma tafiya ya ji daɗi kamar yadda imamu Shafi'i ke faɗi yake cewa idza na safihu fala tujibuhu fa khairun min ijabati sukutu fa in kallamtahu farrajta anhu wa in kallaitahu wa in khallaitahu kamadan yamutu yace idza nataqa safihu fala tujibuhu idan wawa yayi magana kada ka tanka masa yace fa khairun min ijabati sukutu shiru kai masa shiru ya fa alkhairi fiye da ka tanka yace fa in kallamtahu idan kai masa magana farrajta anhu ka yayi masa damuwa da take tattare da shi yace kuma wa in khallaitahu idan ka bashi kamadan ya mutu zai mutu da bakin ciki ne haka yake faɗi cikin wani baitin yace yuqatibuni safihu bi kulli qubhin fa akrahu an akuna lahu mujiban yazidu safahatan fa azidu hilman ka'udin zadahu al ihraq tiba yace yuqatibuni safihu yuqatibuni safihu bi kulli qubhin yace wawa ya nemi magana ga dukkanin wata kalma mummuna ta batanci yukhatibuni safihu bi kulli qubhin yace fa akrahu an akuna lahu mujiban sai nake kyama in zamanto mai tanka masa yace yazidu safahatan yana ƙara wawanci yana ta magana ya sa kyamara fa azidu hilman ni kuma sai in ƙara haƙuri da juriya sai yace ka'udin yana kasan turaren wuta zadahul ihraqu tiba wanda ƙona shi yake ƙara masa ƙanshi turaren wuta lokacin da ka ƙyatta masa ashana ka sa masa wuta kaga a lokacin kamawa yake da wuta amma ƙamshi yake to irin mala anis kenan lokacin da kake wawanci amma a lokacin ƙara fresh yake a lokacin ƙara ɗaukaka yake a lokacin ƙara wani kyau yake a lokacin ƙara tasowa yake kai kana kyattawa kana wawanci amma shi a lokacin ƙara gabe yake ƙara ɗaukaka yake daidai da wannan kenan shi yasa Allah ya saka malam da alkhairi eh, Allah ya biya shi da gidan aljanna kuma muna ba da shawara da Allah malam kada ya waiwayo ya ci gaba da tafiyarsa Allah yana tare da shi dole ne ai dole ne dan mutum ya ce ya imani shin ba za a jarrabe shi ba dole a jarrabe shi eh dole a jarrabe shi Allah ya faɗi ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين dole ne Allah sai ya jarrabu mutum dan yayi imani saboda Allah ya tantance wake da gaskiya cikin imanin wake makaryaci cikin imanin dole sai Allah ya jarrabu mutum kuma Muhammad bin Abdul wanda ɗaya ne daga cikin jajirtattun malama da suka jaddada sunna a duniya suka jaddada tauhidi a duniya akwai wasiyarsa da yake cikin littafinsa al-usulus salasa eh, al salasa bayan ya faɗi ya ce ilam rahimakallahu annahu ya juba alaina ta'alluma arba'i masail al'ula al'ilmu huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyi wa ma'rifatu din al-islam bil adillati as-saniyatu al-amalu bihi as-salisatu ad-da'watu ilayya ar-rabi'atu as-sabru 'ala al-adhafihi yace ka sani Allah ya maka rahama lalle yana wajaba a mu musamman mas'aloli guda hudu yace al-ula mas'ala ta farko al-ilmu shine ilimi ilimin nan sai ya ce wa huwa ma'rifatullahi shine sanin Allah wa ma'rifatu nabihi da sanin annabinsa wa ma'rifatu dinil islami da sanin addinin musulunci bil adillati da dalilai wannan dole ne kai ilimi ka san Allah ka san manzon Allah ka san addinin musulunci yace as-saniyatu abu na biyu al'amalu bihi aiki da wannan ilimin abu na uku bayan ka sani kayi aiki da shi abu na uku shine watu ilaihi kira zuwa gare shi dole ne kai kira zuwa ga wannan gaskiyar da ka gane dole ne kai kira zuwa ga wannan tauhidin da ka fahimta dole ne kai gargadi zuwa ga bid'an nan da ka gane batace shine watu ilaihi to bayan kayi da'awa akwai jarrabawa ai akwai cutarwa dole sai Allah ya jarrabe ka da halitta tunda Allah ya jarraba annabi Muhammad sallallahu sallama to haka ne dole duk wani mai tafiyar Allah Allah sai ya jarrabe shi Allah sai ya sa masa magauta makiya haka Allah ya ce wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrif al-qawli ghurura Allah ya ce wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan haka Allah ya ce haka nan muka sanya wa kowane annabi maƙiyi magauci shayatinal insi wal jinni shedanin mutane da na aljanu haka Allah ya sanya wa kowane annabi yuhi ba'dhum ila yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrif al qawli gurura zaka ga ana tsarawa ana mitin kai ka fito ka ce kaza kai fito jife su da kaza kai fito ka fara fitowa mu za mu in ka fara harbawa za mu fito mu karfafa ka kai zo ka zarge su kai zo kai musu sharri zo kai musu kage ai taɗawa ta ƙasa idan an yi an gama mu za mu fito mu yi dependent ɗin abin da kai kai fito ka haka yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrifal qawli gurura to haka kowane mai da'awa yake to da haka abin da ke na mai da'awa shine as-sabru 'ala al-adhafihi as-sabru 'ala al haƙuri kan cutar da ke cikin wannan hanyar dole ne sai Allah ya jarrabe ku dole dole sai Allah ya jarrabe ku amma in kuka yi haƙuri zai zamanto nasara in kuka yi haƙuri zai zamanto ɗaukaka in kuka yi haƙuri zai zamanto ci gaba in kuka yi haƙuri zai zamanto daraja a wajen Allah in kuka yi haƙuri zai zamanto sakayya da gidan aljanna amma lallai kakku sauka daga kan manufarku wallahi ina faɗi ni na zauna a Ghana yanda naga yanda ake yada shirka yanda ake yada kafirci da aqida kowa Allah wallahi ina faɗi ko da kuskure kake gani tattare da malam Anas to lalle lalle kayi yi ƙoƙari ka jara ta ƙasa ta maslaha amma in ka fito kana a takin ɗinsa za ka rushe waɗansu alkhairai ne masu yawa koda kana ganin yana kuskure akwai waɗansu alkhairai in kai atakin ɗinsa da zaka rushe masu yawa idan aka taɓa Allah shi idan aka taɓa manzan Allah shi ne idan aka yi shirka shi haka za ka gana nuna fushinsa da kishin Allah da bayyana gaskiya wanda irinsu sun yi karanci a Ghana to shi yasa irinsu taimaka musu ake cikin da'awa irin su kama musu ake ba cin dundune su ake ba irin su tallafa musu ake irin su shawarwari ake ba su ta ƙasa irin su su ake a yi musu mu'amala kyakkyawa saboda saƙonsu yana zuwa saboda suna da jajircewa gurin tabbatar da tauhidi suna da jajircewa gurin yaƙar bid'a da shirka to irin su koda ana samun wa'ansu kurakurai ba a takin ɗinsu ake ba ina faɗi mu muwazana mukan yi bainal hasanatu was sayyi'at iyaka jajircewa ka iyaka kimarka a wajen mu iyaka darajarka iyaka mutuncinka wallahi ko bamu mu taba ganin ka ba bamu san ka ba ba mu da alaka da kai ba mu mu'amala da kai ba matukar ka fito ka jajirce wa tafiyar sunna wa tafiyar tauhidi wallahi muna tare da kai kuma dan uwan mu ne kai kai yan uwantaka tamu da muke da kai wallahi ta fita jini ta fita jini saboda alaka ta jini ba lalle bane ta yi ma amfani gobe alkiyama amma alaka ta addini fa ka dubi annabi nuhu ɗansa ne ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ki samu abin da muke dubawa kenan a ruwanmu da kowa in dai ba mu ga alakar addini tattare da shi ba shi yasa ina ba da shawara ina ba da shawara da haka kada a biye wa waɗansu masu yaƙar addini eh da sunan cewa a'a ai muna da alaƙa tsakanin mu da kai da kaza da haka sai mu saurara kana yaƙar akidanmu idan kana da wani ishu tsakanin tsakaninka kai da wani malami ko kana da wata mu'amala tsakaninka kai da shi amma in ka fito kana takin din da to da mu kake mu ba ruwanmu da wani mai yayi ma ko a'a ka yi takin dinsa amma in kana a takin ɗin da'awar to mu da mu kake kowaye kai kuma za mu sa kafa wando ɗaya da kai da mu kake dan mu abin da muke gani shine da'awar ba shakhsiya ta mutumin ba wallahi ko ba malam Anas dai a darul hadis ba ko wani ne yake abin da malam Anas yake to wallahi muna goyon bayansa saboda da'awar muke kalla eh ba wai shakhsiyar muke kalla ba da'awar ita karan kanta shakhsiyar ta malam Anas saboda ta yi irtibati ne da da'awar shi yasa har kake ganin ana sa baki inda a ce inda a ce zuwan malam Anas kamar ba jaddada tauhidi yake kamar ba kishin sunna yake kamar wallahi ba ka ji mun sa kyamara muna ma battinsa ba da ba mu ma san shi ba wallahi da ba mu san shi ba in kuma mun san shi da ba mu magana a kansa ba amma yanda yake jajircewa mu ko muna son masu jajircewa yanda yake yada da'awa mu ko muna son masu yada da'awa yanda yake ruguza shirka mu ko muna son masu ruguza shirka yanda yake ruguza bida'a mu ko muna son masu ruguza bid'a da haka muna san sa kuma a shirye muke da kare masa mutunci saboda mutuncin nan nasa yana da ta'alluki da da'awar yasa wannan ne kuma ina nasiha ina nasiha ga wa'insu malama ahli sunna ina nasiha gare su eh na in kaga mutum Allah ya ajje shi a abu kashegiyar ta dame ka kashegiyar ta dame ka a'a ta yashi fatan alkhairi goya masa baya in ma kuskure ya samu yi kokari ka gyara masa ta ƙasa amma matukar za ka haɗa kai da ɗan bida a ringa cin dunduniya kai ne a wahale kuma kai za mu saita a nan a social media wala kai za mu saita ke za mu saita ni ba tun yau na fahimto cewa akwai waɗansu waɗanda suke ganin dan me Allah zai ce sai shi dan me da a wasu Allah zai ɗaukaka ta dan me shi ne zai fito yana yin magana akan tauhidi to kai waye hana ka kai dan menene sai sakonsa ne zai ringa kaiwa kai ma waye hana ka ka kai sakon naka dan me sai shi za a ringa ganin mutunci kai ma me ya hana ka kai abin da za a ga mutuncinka dan menene sai shi ni na fahimci akwai wayanda abin yake damun su suna ji bayan da za su to shi yasa duk wata gaba duk wata hanya da za a yi kokari a samu a haɗa kai a zubar da mutuncinsa to za su yi kokari su yi saboda su gani suke a'a inda ya kai sharrinsu da ƙagensu da gulmammakinsu ta ƙasa za su iya yin ƙoƙari su janyo shi ƙasa amma sun manta cewa Allah ne ya kai shi yasa Allah ya sa mu dace Allah kuma ya shiri waɗanda suke yi dukkanin wanda yake da kyakkyawan niyya yaudararsa aka yi to Allah ka ganar da shi Allah dukkanin wanda yake da kyakkyawan niyya yau shi aka bai fahimta ba Allah ka fahimtar da shi wanda kuma daman udurinsa hadafinsa shine mummunan abu Allah ka tona masa asiri Allah ka nesantar da shi daga cikin da'awar sunna eh, Allah ka bayyana wa al'umma shi kowa ya gan shi a fili amma wanda yana yi ne bisa azatansa ijtihadi yake cewa kaza din daidai ne to Allah ka fahimtar da shi cewa abin da yake ba daidai bane wanda kuma yana yi ne alawa mai zaki yana jin daɗi to shi kuma Allah ka tona masa asiri kowa ya gan shi a duniya shi ne kawai wanda abin da za mu ce nan nake ɗan ba da haƙuri da Allah ku yi haƙuri ku yi haƙuri da Allah kuma ku daina biyo kowa yana ku malam Anas yi haka ake so suna sunna yayi haka ake so kai uwa ba ka ji eh kai uwa ba ka ji ba saboda amsawa tamka kama tanka din ma eh to me shi ya ji daɗi amma in ka nuna kai baka ji ba ma baka ma damu ba eh kama da ya mutu kenan Allah ya sa mu dace subhanakallahumma rabbana